Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات samu rediyo hausa voh ne a cikin shirin sa na safe zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma an wayi gari lafiya a jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin mu leƙa iran daga nan kuma muna ɗauke da shirin na afirka a yau waɗannan da yarda Allah su ne jerin abubuwan da muke ɗauke da su a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi.

To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Asabar. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Muhammad Awul Bauchi ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta yi karin haske dangane da batun sake jirgin ruwan koriya ta kudu adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya sun kai mutum miliyan 135 an amincewa 'yan kallo su halarci wasu daga cikin filayen da za a gudanar da gasar cin kofin turai ta yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya yi karin haske dangane da sake jirgin ruwan daukar mai na koriya ta kudu da aka tsare shi a kwanakin baya a iran mr khatib zade ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga hannun manema labarai dangane da batun sake jirgin ruwan da mahukuntan iran suka yi inda ya ce bayan gama gudanar da bincike dangane da yiwuwar karya doka da jirgin ruwan ya yi sannan kuma bisa bukatar da mai jirgin da kuma gwamnatin koriya ta kudu suka gabatar na neman a sake shi don haka aka ba da umarnin sake jirgin hakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ci gaba da cewa daga cikin abubuwan da aka yi la'akari da su wajen sake jirgin hadda batun cewa ba a taba samun matukin jirgin da kuma shi kansa jirgin da saba doka a yankin ba da karshe dai mr katib zade ya jaddada cewa iran a matsayinta na kasar da take kan iyaka mai tsawon gaske a tekun fasha da kuma na oman don haka za ta ci gaba da sanya ido wajen ganin an kiyaye dukkanin dokoki da tsare-tsaren kiyaye yanayi na wajen rahotanni sun bayyana cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar nan ta coronavirus a duk faɗin duniya sun tun farkon bullarta sun kai mutane miliyan ɗari da dubu biyu bisa ga shafin ƙididdigan nan na world meters da ke wallafa adadin mutanen da suka kamu da cutar ta corona. ya zuwa yanzu ya wato ya zuwa daren jiya juma'a adadin mutanen da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya din ya kai mutane miliyan 135 da ji shafin har ila ƙididdiga ta nuna cewa adadin waɗanda suka mutu kuma sun kai mutane miliyan biyu da dubu har ila ya zuwa har ya zuwa yanzu dai amurka ita ce kan gaba wajen waɗanda suka kamu da cutar inda a cikin sa'o'i 24 da suka gabata mutane 80,161 ne suka kamu da cutar ta covid-19 sannan kuma mutane da tara ne suka rasa rayukansu sannan kuma mutane miliyan 31,717 da 404 ne suka kamu da cutar a duk faɗin amurka tsawon lokacin wannan bullar cutar. bayan amurkan dai kasashen brazil india faransa rasha da kuma ingila su ne suke biya mata wajen yawan mutanen da suka kamu da cutar dakarun kasar yaman tare da taimakon dakarun sa kai na kasar sun kai hari da jirage marasa matuka kan filin jirgin saman nan na abha na kasa da kasa da ke kudu maso yammacin kasar saudiya a matsayin mai da martani da ci gaba da hare-haren wuce gona da iri da saudiyan da kawayenta suke kaiwa kasar tashar talabijin din nan ta almasira ta kasar yaman din ne ta jiyo kakakin sojojin yaman din birgida janar yahaya sare yana cewa harin wanda aka kai shi jiya juma'a an kai shi ne kan wani waje mai mahimmanci na filin jirgin janar sare ya ce an yi amfani da jirgin sama mara matuki na samfurin kasif 22k wajen kai harin sannan kuma an samu wajen da aka kai harin da shi da kyau yana mai cewa harin yana a matsayin halattaccen mai da martani ne ga wuce gona da irin saudiya da kawayenta kan al'ummar yaman shekaran jiya alhamis ma dai dakarun kasar yaman din sun sami nasarar kai hari kan bangaren ajiye jiragen yaƙi na filin jirgin saman jizan da ke kudu maso yammacin saudiyan wanda ɗaya ne daga cikin wajen da jiragen yaƙin saudiyan suke tashi da kawo hari ƙasar ta yaman to masu saurare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran fadar sarauniyar ingila ta buckingham ta sanar da cewa mijin sarauniyar ingilan yarima philip ya mutu yana da shekaru 99 a duniya bayan rashin lafiya na wani lokaci fadar buckingham din dai ta bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya juma'a inda ta ce yarima philip din ya mutu ne a safiyar jiyan juma'a a gidan sarautar windsor a ranar 16 ga watan fabrairun da ya gabata ne dai aka sanar da kwantar da yarima philip din a asibiti saboda ciwon zuciya da yake fama da shi yariman ya aure sarauniya elizabeth ne dai a shekarar 1947 shekaru biyar kafin ta dare kan karagin sarautar na ingila tsawon wannan lokaci dai ma'aurata biyun sun haifi 'ya'ya hudu kuma a halin yanzu suna da jikoki takwas shugabannin kasashen duniya daban-daban dai suna cigaba gaba da fitar da sakonnin juyayi da kuma alhini dangane da mutuwarsa hukumar kwallon kafa ta turai uefa ta sanar da cewa an amince cewa 'yan kallo za su yi halartar filaye takwas daga cikin sha biyu da za a gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na turan wato euro 2020 za a gudanar da gasar na euro 20 din ne dai daga ranakun sha 11 ga watan yuni nan mai kamawa zuwa sha 11 ga watan yuli bayan an ta gasar na shekara guda sakamakon bullar cutar nan ta covid-19 filayen kwallon da aka amincewa 'yan kallon za su halarta sun hada da filayen kwallon kafa na gororuwan london glasgow amsterdam copenhagen st peterburg budapest baku da kuma bucharest su kuma sauran guda hudun wato dublin bilbao munich da kuma rome suna da har zuwa ranar 19 ga watan afrilun nan da su kara yin cikakken bayani kan shirye-shiryen da suke da shi don daukar matsaya ta karshe a kansu to masu saurare karshen labaran duniyan kenan To da Muhammad Awul Bauchi wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan turka-turkar da ke a tsakanin Isra'ila da kuma kotun hukunta manyan laifuka ta duniya cewa da ICC ko kuma CPE wacce ta ƙudiri aniyar binciken laifukan yaƙi a yankunan falastinawa da isra'ila ta mamaye da fatan za ku kasance da mu a cikin shirin kamar dai yadda aka riga aka shi shirin namu a yau na dubi ne kan turka-turkar da ke a tsakanin isra'ila da kotun hukunta mai laifuka ta duniya wacce ta ƙudiri aniyar binciken laifukan da ake zargin isra'ila da aikatawa a yankunan falastinawa da ta mamaye duk da cewa ba wai abu ne mai sauki ba kotun ta samu goyon bayan da take so domin gudanar da binciken amma ana ganin yunkurin da kotun ta yi ya tayar da hankalin isra'ila a halin da ake ciki dai isra'ila ta ce ba za ta baiwa kotun ta icc ba haɗin kai kan binciken a sanarwar da ta fitar a baya bayan nan gwamnatin isra'ila na mai cewa kotun hukunta mai laifukan ta duniya icc ko kuma cpe ba ta da halaccin gudanar da wani bincike kanta a farkon watan maris ne babbar mai shigar da kara ta kotun icc din fatu ben suda ta buɗe ya bincike kan zargin aikata laifukan yaƙi a yankunan falastinawa matakin da isra'ila ta yi watsi da shi yayin da palestino take maraba da shi isra'ila dai ba man ba ce a kotun sabanin palestino amma dai babbar mai gabatar da kara a kotun ta icc ta ce tana son a kurar da bincike a bayyane kan zargin aikata laifukan yakin a wasu yankunan palestinawa madam fatu bensula ta ce an aikata laifukan yakin ne a yamma da gabar kogin jordan da gabashin birnin kudus da kuma zirin gaza inda kuma ta buƙaci kotun ta yanke hukunci bisa ikon da kotun take da shi kotun ta icc dai tare daɗe tana duba karar da falastinawa suka shigar tun cikin shekarar 2015 sai dai isra'ila ta kira yunkurin kotun na icc din a matsayin wanda ba shi da tushe bare makama firaministan benjamin netanyahu ya ce icc ba ta da hurumin sauraron karar kuma matakin ya siyasantar da kotun ta hague wajen soke ikon isra'ila isra'ila dai ta mamaye yankin gabar yamma da kogin jordan da gaza da kuma gabashin birnin kudus a yakin da aka gwabza a gabas ta tsakiya a shekarar 1967 a hukuncin da ta yanke madan suda ta ce binciken farko-farko da aka gudanar ya tattara bayanan da ake bukata na fara binciken a bayyane tana mai cewa ta gamu su cewa akwai hujja da za ta ba da damar gudanar da binciken a cewarta babu wasu dalilai na cewa binciken ba zai yi wa al'ummar palestino adalci ba sannan ta ƙara da cewa ta gabatar da buƙatar alƙalai su yanke hukunci kan yankin da binciken da za a gudanar zai shafa saboda batutuwa na shari'a game da yankunan sai dai kuma babu tabbaci kan ko yaushe za a ɗauki mataki amma ban su da ta ce ta nemi alkalan kotun su yanke hukunci domin baiwa ofishinta damar ɗaukar matakin da ya dace babbar mai gabatar da kara a kotun ta icc din ta faɗi ko suwa ne waɗanda suka aikata laifukan yakin ba sai dai idan ta tabbatar da binciken akwai tuhume-tuhumen da za a iya yi wa isra'ila da falastinawa kamar da wasu rahotanni suka ambato ita dai ben suda ta mayar da hankali ne kan binciken farko-farko da aka gudanar kan karar da falastinawa suka shigar game da yadda isra'ila ta yi gine-gine a yankunanta da kuma kasancewar sojojinta a gaza kotun icc din dai tana duba abin da falastinawa suka kira laifukan yaƙi da isra'ila ta aikata tun watan yunin shekarar 2014 wata guda kafin wani yaƙi tsakanin isra'ila da ɗan gugurwar falastinawa a gaza a yaƙin an kashe falastinawa 2,251 har da fararen hula 462 yayin da sojoji 67 da kuma farar hula shida suka mutu a bangaren isra'ila mr netanyahu ya bayyana sanarwar a matsayin matakin bazata inda ya bayyana cewa icc tana da hurumi ne kawai kan kurafe-kurafen da kasashe suka gabatar mata amma a cewar shi babu wata ƙasa falastinu tun da farko anthony general isra'ila ya ce icc ba ta da hurumi daga kokin jordan da ko kuma gaza isra'ilan kuma tana kallon gabashin kudus a matsayin yankinta wanda shi ma ta ce baya ƙarƙashin hurumin kotun falastinawa dai na neman kafa gabashin kudus ya kasance a matsayin babban birnin ƙasar cikin wata sanarwa gwamnatin falastinawa ta ce tana maraba da wannan matakin na gudanar da bincike bayan shafe kusan shekaru biyar ana duba batun sai dai wata kungiyar kare hakkin bil'adama a isra'ila bethlehem ta ce zame-zamen da isra'ila take yi ba zai hana kokarin da kasashen duniya suke ba na ganin an ɗauki matakin shari'a da zai hukunta ta akwai ɗaruruwan gine-ginen isra'ila a gabar kogin jordan da gabashin birnin kudus wanda kasashen duniya suka kira haramtattu abinda isra'ila ta musanta kuma a can baya ma amurka ta sanar da matakinta inda ta ce ba ta yi wa gine-ginen kallon waɗanda aka gina ba bisa ka'ida ba majalisar ɗinkin duniya dai na mai allah wadda da abinda isra'ila take yi wanda ta ce shine rusau mafi girma da aka yi wa gidajen falastinawa a yammar gabar kogin jordan cikin sama da shekaru goma a wancan lokacin rusau din ya raba mutum 73 da muhallansu ciki har da yara 41 kamar yadda majalisar ɗinkin juna ta ce dakarun isra'ila sun ce an yi gine-ginen yankin ne ba bisa ka'ida ba sai dai majalisar ɗinkin juna ta kira wannan mataki na isra'ila a matsayin sanya kafa da shure dokokin ƙasa da ƙasa kamar yadda ofishin bada agaji na majalisar ɗinkin duniya osha ya bayyana gine-gine 76 ciki har da gidaje da farantan samar da wuta mai amfani da hasken rana duka aka rushe hukumomin isra'ila sun ce adadin gine-ginen ba su kai haka ba amma suna cewa an gabatar da dokar ne kan wasu tantuna bakwai da burtulan dabbobi takwas wani bidiyo da hukumar kare hakkin ɗan adam ta isra'ila ta fitar kan rushe gine-ginen ya nuna yadda aka yi watsi da kayayyakin gidaje wannan ba karamin rashin adalci ne ba kamar da wani mazaunin yankin harba abu alkabash ya wa wata jaridar isra'ila cikin wata sanarwa da sojojin isra'ila masu lura da al'amuran mutanen da ke zaune a yamma da gabar ragokin jordan suka fitar ta ce gine-ginen da aka rushe an gina su ne ba bisa ka'ida ba kuma a yankin da baya rabuwa da fadace-fadace kuma mukirashi wani yanki da dakaru ke atisaye a ciki ofishin na osha ya ce yankin harbet homsa wanda aka fi sani da humsa albekai da larabci na ɗaya daga cikin yankuna talatin da takwas da mutane da aka keɓe daga inda ake rikici kuma yake ɗauke da mutane masu rauni a yankin gabar yamma da kogin jordan ta ƙara da cewa wannan rusau ɗin ya karya ka'idar yarjejeniyar dokar ƙasa da ƙasa da aka cimma a geneva wadda za ta kare fararen hula da ke zaune a yankunan da aka mamaye isra'ila ta mamaye yankin yamma da kogin jordan ne a lokacin yakin gabas ta tsakiya a shekarar 1967 ƙarƙashin yarjejeniyar da ta biyo baya aka takaitawa falastinawa sashen da za su kasance yayin da isra'ila za ta ci gaba da samun cikakken iko da wajen harbet dai yana wajen yankin da falastinawa ke da iko da shi masu sauraro duba da lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan zan ɗuga aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa hajja ni hassan barka da na gabatar da shirin ke da ku a kasance lafiya. shirin nan na muryoyin ku masu saurare wanda a yau din nan ya zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na sada zumunci tsakanin yan uwa da abokan arziki ai sauraro lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abu abdoki biya da magaram jamhuriyar nijar ina so a bani dama in meka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki ina da mamman lawan jiranisu ne wanda yake gidan rediyo amfani zandar ina da sani sangwar zandar ina da sani alhaji zandar 'yar bai mai kanti zandar ina da sabu sabiola zandar ina da shayabu mushe a garin kadamari ina gaida abokin nan sani alhaji zandar daga ƙarshe musa hadarin asuba da magaram zandar mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biyu da magaram zandar Assalamu alaikum wa rahmatullah sashin Hausa na BOH Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran. Barkanku da wannan lokaci mai sauraron ku ne na yau da kullum Ibrahim dan Fulani ya yari mai asinal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchin Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama na mega sakon gaisuwa zuwa ga abokai da yan uwa a kamar su kado Diga ga dan Fulani Wurji Ilyasu Ilyasu Bulawa Ilyasu Yakuba Digawa, wa Itas Gado akwai Lawan Sade Daura Murtala Dabbasu kaga dama Tahir M Tahir Jambulo akwai Muhammad Shaidu Abubakar Damaturo Muawiya Musa Musawa akwai Ilyasu Yakubu Digawa Itis Gado akwai Bula Bula akwai Umar Bulama akwai Bande Dan Fulani Shadi akwai Usman Yaya Dan Fulani ina gaida aboki na Sunusi Mudattai da magaran Jamhuriyar Nijar akwai Alkasim daga Agadas akwai shugaban ƙungiyar zaɓe son Jamhuriyar Nijar Il Hakimi ina gaida mamata Malama Ramatu Isiyaka da ke Jamhuriyar Nijar akwai aboki na aliyu m iliyasu da ke garin yayari da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya a mai gaishe su ibrahim ɗan fulani yayari mai arsenal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi sakon gaishe-gaishe da ke karshen sati to na farko hassan barka ina gaida kai da abokan aikinka wanda kuke gidan radio siran jinjina da fatan alheri duka bakacinku ina gaida shugaba malam iliya mai kanti da shago garkin daura akwai siraja gambi da shi da abokan shi duka ina jinjina musu akwai musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani zandar akwai mashi soja mai adaidaita zahu zandar akwai sani tana gidan wanka zandar ina gaida dj abdurrahman wanda yake gidan rediyo shukura akwai nuratu sale wadda take gidan rediyo shukura akwai hindatu unwala wadda take nan zandar akwai hasi bebi wadda take kara kara nan zandar akwai akwai ɗayyaba wadda take kara-kara nan zandar akwai sunusu garin madate akwai siraja wanda yake gambi akwai yusuf madate wanda yake nan zandar na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum boh tayaran murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria ina so da allah ku bani dama gare yan uwa da amannan arziki da farko dai akwai siraja abdullahi wanda yake gambiya akwai sunusi matatte da magaran akwai isu matatte da magaran Arama, tsatsafa hannun shanya wanda yake da magaran eh, zane da ali ketiba wanda yake garin mijik akwai ilias wanda yake agadas akwai ilyas istagadau eh, ba zan manta da tayar m tayar wanda yake jan kano akwai alhaji marwan as mai yaji wanda yake kano akwai shugaba audu ne lomi abokan rani wanda yake kano ba zan manta da alhaji musa ngaro wanda yake kaduna in na dawo da magaran akwai mamman shehu shehu jegar wanda yake ramfon hawa juji nan zanjar akwai musa mai shayi a nan ramfon hawa juji ta da magaran akwai leturo mai essence a nan bakin likita da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake bakin asibiti nan da magaran akwai mamman alhaji sale wanda yake nan da magaran ba manta da mata na ba da karbiya da hajara da zaliha wanda suke nan garkin daura akwai mustapha ranke likitan dabbobi a nan garkin daura akwai akwai mamman walƙiya wanda yake nan garkin daura akwai silinera naira duk masu sauraron ku ne a nan garkin daura na gode rediyo bh ina muku fatan alkhairi na gode alasaka da alkhairi Assalamu alaikum biyu hacci mai jamhuriyar musulunci tare mai magana Murtala Salisu wanda aka sani da MT da kana eh, Ramfo Randa bakwai da ke da magaran jamhuriyar Nijar. Eh, da farko dai zamu ɗan yi gaishe-gaishe akwai letoro mai su bakin nan hospital akwai na agwa mai faci to shi ma da yake nan bakin hospital akwai shugaba raba mai aski akwai dini mai gari da yake na Ramfo Mila Fada akwai Sama'ila akwai Sama mai liki akwai ayili Ayuli mai nize akwai Umaru Kayi akwai amma. akwai feti eh, akwai sani mai kihi akwai sada sa'idu daura akwai malam kabiru kebi da yake nan kantin kwari akwai kebi tela da yake nan ado akwai sani kumandan zibura da yake nan bakin jan likita eh, magana murtala salisu wanda aka sani da mt daga nan ramko da bakwai da ke da magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. gidan rediyon Iran barka ku da haka ina fatan ana cikin koshin lafiya Allah sa ka ba haka na isa miƙa saƙon gaisuwa ana zuwa ga abokaina wasu fa'ilu ɗalla da mahuta babba haruna bajoga arabi muhammad gidan madi sokoto ibrahim iroma daki eh, ibrahim sd kusfa zaria shugaba da bala kofa sabuwa birnin kebbi biliya lemon na kasari sannan akwai eh, kadori gidaje dan fulani sannan akwai mudasir sani birnin kebbi akwai baba gana alhaji dabuwa ungu sannan akwai eh, sannan akwai baba gani nuciya wacce kal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen na na biyu rati mara jamhuriyar musulunci ta irin da magana isu ne madatta da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yemen jamhuriyar nijar ina so kuma in dama in yi gaji shayin sayan da abokan arziki kamar su ilias brezi ra'ayin zuci agaras akwai alkasum wanda yake a garin agaras akwai zubaidu zaki wata wanda yake agaras inda wani gida madattai akwai allah na tsawa na shanya mai dibino madattai da mazan ina gaida shugaba iliya mai kanti shayi garkin daura akwai sanusi madattai da magaran ina gaida yahaya sunital mata mai akwai abdulrazak dan daura wanda yake garin gwati ina gaida shugaba ahmadu birin gamba ina gaida umar bakal magare kitari akwai alisa mai kyan dawo da magaran ina gaida na kwami fati bakin ofital letoro mai isas baki hospital alkasim legro ina gaida su mrs soja mai adaidaita sun Rabi'u da Magaram ina gaida Ilyas Yakubu daga ita su gadau Isa Jika mai Saji Toro ina gaida Usain Abba Dambam akwai kaɗo daga gadan Fulani waje akwai Ibrahim Iran Madaki a wai ina gaida Shehu Katsalla Kaiso Anaziki da karshe ina gaida dukkan mai sauraron gidan nan na gode biyu hatu mai magana isu ne madatai da Magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yemen jamhuriyar Nijar ku tashi laya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio biyu hatu Hausa mai magana sanusu madatai daga nan da Magaram a jamhuriyar Nijar wannan fitowa na so ku bani daman mika sabon gaisuwa zuwa ga kaɗan daga cikin masoyan wannan tasha mai tarin albarka sau kuma fara da isu madatai da magaram ina gai da leturu mai su da magaram akwai na agwa mai fati da magaram hussein star kasuwar kwalliya da magaram ina gai da umar ta kuka da mari da magaram maji soja mai ajeje ta da mari da magaram ina gai da mamman bunya kuma awashi wanda yake jihar tawa akwai alkasim wanda yake ke jihar agadez zan kewaya kasar najeriya a can din ina kai da shugaba iliya mai da shayi daura akwai ilyas yakubu digawa bauchi akwai ibrahim dan fulani yari wanda yake bauchi daga karshe ina kai da daukacin abuta wannan tasha ta rediyo boh suna na sanusi madatta a jihar da magaram a jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum murya radiyon musulunci na iran kuna tare na kula toro jamhuriyar nijar da magaram na shigo cikin wani gida an gaida yan kwara amina da akwai isu madatai sunushi garin madatai da suke jamhuriyar Nijar da magaram akwai soja da shi da agwa dukansu a bakin ofital jamhuriyar Nijar da magaram akwai asiya ma'aikacin sonital jamhuriyar Nijar da magaram akwai hamisu ali wanda ke jamhuriyar Nijar da magaram akwai kadora diga ga dan fulanin warshe akwai tahir yan tahir jambulo kano Najeriya akwai musa hadaran asuba kaje mai sauko akwai iliyasu yakuba akwai iliya mai kanti garkin daura akwai suleiman wanda yake jamhuriyar Nijar a agadas ina gaida kowa da kowa yan cikin wannan gida dukkan masu sauraron mu da masu turo sakannu a halin yanzu da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shiri a halin yanzu ina gaida kuna jiji na muku toro jamhuriyar nijar da magarma tashi lafiya to da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke da ku ai ƙarshen mako lafiya Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe yanzu kuma ga shirin na Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masu wurare Assalamu alaikum. Barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne a cikin sa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar Iran da kuma irin damammakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido a faɗin kasar. Da fatan masu wurare sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin da za mu kawo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin har yanzu dai muna nan a ci gaba da mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar iran wuri na gaba da yake da muhimmanci matuka musamman ga masu sha'ar yawon buɗe ido shine gare alisadr wato kogon alisadr da ke lardin hamadan daga cikin muhimman wuraren da ake zuwa kallo domin kashe kwarkwatar ido a lardin hamadan akwai kogon alisadr kuma yana ɗaya daga cikin wurare masu daɗaɗɗen daɗin kallo kuma kogo ne na ruwa da ba kasafai ake samun irinsa ba a duniya ziyarar wannan wuri da aka yi masa lakabi da kogo mafi tsawo a duniya zai yiwu ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale domin mutum baya iya yin amfani da mota ko ya taka da kafa ko wani abin hawa domin shiga wannan wuri tunda wuri ne kogo ne wanda yake cike da ruwa don haka ana iya zuwa ziyara cikin wannan kogon ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale shi dai wannan kogo ya kasance mafaka ne na mutanen da yayin doguwar tafiya da ake yi a wajen ziyarar wannan kogon baya ga wasu abubuwan fitilu masu kyau da aka yi su da duwatsu da kuma natsuwa da ke cikinsa haka zalika za ka yi amfana da alluna na zane-zane da aka yi a jikin bango ko kuma a jikin bangaye da suke cikin wannan kogo wanda za su rika tunatar da kai tarihin al'ummomi da suka gabata wannan a takaice kenan game da batun abin da ya shafi gari alisad wato kogon alisad da ke birnin hamadan sai kuma lardin yazd zaɓar ɗaya daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali a lardin yazd domin bayani akan shi tamkar kauye haƙƙin sauran muhimman wurare ne a faɗin lardin birnin yazd yana ɗaya daga cikin kyawawa kuma tsohon gari da aka yi shi da ginin ƙasa wannan gari mai hamada shine tushen ruwa da iska da kuma tsarin gine-gine mai fasali da ke ɗaukar hankali a shekara ta 2007 ne aka rajistan sa a matsayin birni na ɗaya da hukumar kula da kayayyakin tarihi ta duniya unesco ta yi masa rajista a cikin jirin sunayen kayayyakin tarihi da ake alfahari da su wannan kenan game da batun abin da ya shafi lardin yazd a takaice daga nan kuma sai shataletalen amir chashmak da gidan ajiya kayan tarihi na ruwa da zurkone da kuma ɗanɗana halawa mai daɗi da za ka yi a wannan birnin haka zalika za a kai ziyara zuwa hasumiyar nan ta shuru da kuma kyakkyawan wajen bautar wuta ta masu bin addinin zortesh da lambun daulat abad babu shakka idan muka samu dama wajen ganin cewa mun kewaye dukkan waɗannan wurare masu ɗaukar hankali to zai kasance wani abu ne da ba za a ta amintawa da shi ba a cikin ƙwaƙwalwa. idan ka kai ziyara garin yazd kuma ka samu lokaci to kada ka bari ziyarar a wasu ƙauyuka da ke gefen garin nayaz ya wuce ka kamar garuruwan tuntaft da ardikan da kuma mahris da dai sauransu waɗannan dukkansu suna gefen garin yas ne wanda yin shawagi da kewaye garin yana sanya nishaɗi da jin daɗi a cikin zuciya daga nan kuma sai wato fadar nan ta baba kalibar da ke lardin azerbaijan ta gabas lardin azerbaijan na gabas yana ɗaya daga cikin birane masu kyau a iran baya ga garuruwa masu kyau da ke birnin na tabriz akwai wurare na ɗabi'a masu jan hankali a wannan gari abin buga misali fadar babak ko kuma duj babak ta kasance masauki ne na manyan mutane da suka shahara a tarihi a da ana sanya wannan fadar a matsayin ɗaya daga cikin abin kwatance da ke nuna irin kwarewa game da tsarin zane-zanen gine-gine a ƙarni na uku bayan hijira kafin isa zuwa ga wannan fadar dole ne sai ka bi ta hanya mai ɗan wahala ko da yake irin kyawawan abubuwa da aka ƙawata su akan hanyar suna ƙara sanyawa mutum ya samu ƙarfin gwiwa na cigaba da tafiya har ya isa zuwa ga wannan wuri wannan fadar mai ban mamaki da ke tsakanin duhun duwatsu da kwazazzabu kyakkyawan misali ne daga nuna irin kwarewa da ake da shi na gine-gine tun shekaru 1200 da suka gabata idan kai sa'a ka kai ziyara zuwa wannan wurin kuma ya zama na cewa a cikin yanayi ne da ake yin yayyafin ruwa to a lokacin za ka daɗe kana ta tunanin abubuwan da ka gani na ban sha'awa da ƙawatarwa a wajen to ma saurare da yake lokacin da aka ɗaya lokacin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin nan amma da wanda akwai su ni ne na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a adireshinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng Shirin Muleka Iran kenan yanzu kuma sai shirin na karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rahotanni suke ci gaba da fitowa ne kan cin zarafin ɗan adam a lokacin yakin lardin Tigray da ke arewacin ƙasar Habasha da ni Sunusu minti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta fitar da rahoton cewa sojojin hayan ƙasar Eritrea da suka kawo ɗauki ga rundunar sojin ƙasar Habasha sun murƙushe 'yan awarar lardin Tigray da ke yammacin ƙasar Habasha kuma sun aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula musamman ƙananan yara. a cewar kungiyar ta human rights watch sojojin hayar kasar eritrea sun kashe ɗaruruwan mutane musamman ƙananan yara a lardin tigiri da ke arewacin ƙasar habasha a watan nuwamban shekarar da ta gabata a daukin da suka kawo wa sojojin habasha domin kawo ƙarshen boren 'yan awarin ƙungiyar tigray people's liberation front da ke lardin tigray a shiyar arewacin ƙasar habasha kuma wannan rahoto da ƙungiyar human rights watch ta fitar shine irinsa na biyu a cikin mako guda da ke nuna takaici kan yadda sojojin ƙasar eritrea suka yi dirar mikiya kan al'ummar garin Aksum da ke gabashin lardin Tigray tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar garin. Garin Aksum yana daga cikin wuraren tarihi na duniya da ake ziyara a matsayin yawon bude ido kuma hukumar kyautata ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta sanya garin daga cikin wurare masu daraja da suke ɗauke da kayan tarihi. a wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta gudanar dangane da yakin da aka kaddamar kan garin na aksum binciken ya tabbatar da yadda sojojin hayar ƙasar eritrea suka yi dirar mikiya kan garin tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan ɗaruruwan mutane musamman fararen hula kuma fitowar rahoton ya ƙara wurga duniya cikin baƙin ciki da alhini kan wuce gona da irin da sojojin eritrea suka aiwatar a lokacin yakin lardin tigiri na kasar habasha sakamakon haka jami'an majalisar ɗinkin duniya suka zargi sojojin kasar eritrea da aikata laifukan da za su iya kaiwa ga muggan ayyukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam tare da jaddada kiran hanzarta ficewar sojojin daga garin na aksum har ila yau a rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar yana ɗauke da cewar akwai tabbacin cewa sojojin ƙasar eritrea sun aiwatar da kisan ƙare dangi kan ɗaruruwan mutane a tsohon garin Axon, kamar yadda wasu shaidun ganin ido a lardin tigray suka shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa sojojin ƙasar eritrea sun aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula a lardin tigray tare da yin fyaɗe ga mata da azabtar da su gami da wawushe musu dukiyoyi har ma sun ɗauki hotunan yadda sojojin eritrea suke jibge kayayyakin da suka sata a manyan motoci da suka hada da kayan gona da magunguna tun a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata ta 2020 ce firayim ministan kasar habasha abiye ahmad ya shelanta kaddamar da hare-haren soji kan 'yan awarin kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front a matsayin mai da martani kan harin harin wuce gona da iri da ake zargin 'yan kungiyar sun kaddamar kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar kasar sannan a ranar 20 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata sojojin habasha da na eritrea suka yi dirar mikiya kan garin aksum inda suka aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya tabbatar da hakan hakanan wasu rahotanni suna bayyana cewa sojojin kasar eritrea sun ɗauki matakan wawushe dukiyoyin jama'ar garin na aksum kuma akan idan sojojin kasar habasha inda wani rahoto ke bayyana cewa wani mutum daga cikin al'ummar aksum ya tambayi sojan habasha cewa shin ba za ku hana su sace dukiyar al'ummar kasar ku ba kuna sane da cewa 'yan kasar habasha ne kamar yadda muke 'yan kasa saboda haka bai dace ku bari ana cin zarafin 'yan kasar ku ba sai sojan ya amsa masa da cewa ɗaukan matakin hana su wawushe dukiyar jama'a yana buƙatar umarni daga sama wato daga manyan jami'an ƙasar habasha a wani ɓangaren rahoton human rights watch ya bayyana cewa kashe-kashen gilla kan al'ummar garin aksum sun fara ne tun daga ranar 28 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata bayan da 'yan awarar lardin tigray ta tigray people's liberation front da taimakon al'ummar garin aksum suka wa sojojin hayan eritrea eritrea lamarin da ya sanya sojojin eritrea suka nemi ɗauki kuma bayan samun ƙarin sojoji sojojin na ƙasar eritrea suka farma garin aksum musamman neman matasa da ƙananan yara domin hukunta su da hakan ya kai ga aiwatar da kashe-kashen gilla kansu hakanan ƙungiyoyin human rights watch da na amnesty international sun bayyana cewa zai yi wuya a tantance yawan mutanen da aka kashe a garin aksum amma kirdado zai iya sanyawa a ce a kowace rana ana kashe mutane kimanin 200 musamman a ranakun 28 da kuma 29 ga watan Nuwamban shekarar da ta gabata ta 2020 sakamakon haka kisan gillar garin Aksum ya zame daga cikin kashe-kashen gilla mafi ya tsoratarwa a lardin Tigray. Kamfanin dillancin labaran kasar Faransa ya gudanar da wani bincike kan kisan gillar da sojojin hayan Eritrea suka aiwatar a ƙauyen Dungolat da ke arewa da birnin Makelli fadar mulkin lardin Tigray inda Da wani malamin majami'a ta mabiya addinin kirista ke bayyana cewa a ƙauyen na dungolat kawai an kashe fararen hula 164 tun bayan fitar da rahoton ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international gwamnatin prime minister abiy ahmad ta ce masu bincike daga tarayyar ƙasar suna bincika ingancin zarge-zargen da ake yi na cin zarafin ɗan adam a yankunan lardin Tigray ciki har da garin aksum duk da cewa gwamnatin habasha tana nuna nuna shakkunta kan ingancin rahoton kungiyar amnesty international tare da zargin kungiyar da ƙara gishiri da jita-jita da suka fito daga bangaren 'yan adawar lardin tigray ta kungiyar tigray people's liberation front sakamakon haka kungiyar human rights watch ta yi kiran da a hanzarta gudanar da binciken gaggawa daga bangaren majalisar Dinkin duniya kan zarge-zargen cin zarafin dan adam a lardin tigiri a nata bangaren babbar daraktan kungiyar human rights watch a nahiyar afirka ta yi furuci da cewa ba kungiyar su ce kawai ta fara bayyana yadda aka ci zarafin dan adam a garin aksum ba sakamakon haka jami'an kasashen habasha da eritrea ba za su iya ɓoye hakikanin abubuwan da suka faru faru ta hanyar musun aukuwansu ba iyaka dai gwamnatocin kasashen biyu su ba da dama a gudanar da bincike cikin adalci tare da bin kadin waɗanda aka zalunta daga cikin zarge-zargen cin zarafin ɗan adam a lokacin yakin lardin tigray akwai rahoton cewa sojojin eritrea da na habasha suna tilasta wa mazaje yin jima'i da danginsu mata inda azantawar da wata mace ta yi da tashar bbc ta bayyana cewa ta rasa hannunta na dama ne sakamakon gwagwarmayar kare kanta daga wani soji da ya nemi ya yi mata fyaɗe tare da tilasta mata saduwa da kakanta wannan mace 'yar shekaru sha takwas a duniya a halin yanzu haka tana kwance a asibiti da ke arewacin lardin tigray yau fiye da watanni biyu domin jinya tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka ta watsa rahoton cewa an aiwatar da kisan gilla kan jama'ar da suka taru domin gudanar da bukukuwan addini a garin dingilat da ke lardin tigray a shekarar da ta gabata shaidun ganin ido sun bayyana cewa wasu gungun sojojin eritrea sun buɗe wutan bindiga kan wata majami'a ta mabiya addinin kirista a garin lokacin da ake gudanar da bikin addini inda suka kashe babban malamin cocin da mata da iyalai ciki har da ɗalibai kimanin ashirin wasu rahotanni suna bayyana cewa mafi yawan iyalai sun tsere daga muhallinsu domin neman mafaka a ƙasashen da suke makwabtaka da su ko zuwa kan manyan tsaunuka bayan firaminista abiy ahmad ya shelanta yaƙi kan lardin na tigray musamman a lokacin da sojojin gwamnatin tarayyar kasar suka farma birnin makelli fadar mulkin lardin tigiri a ranar 29 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata da nufin murkushe mayakan kungiyar 'yan tawayen lardin tigiri na people's liberation front da suka ki mika wuya ta hanyar ajiye makamansu duk da yawan rahotanni da suke ci gaba da fitowa kan cin zarafin dan adam a lokacin yakin lardin tigiri da ke shiyar arewacin kasar habasha amma gwamnatin kasar tana ana ganin akwai ƙarin gishiri kan zarge-zargen musamman daga bangaren 'yan awarar ladin tigiri da suke neman tunzura duniya kan gwamnatin habasha amma a bangaren gwamnatin kasar a shirye take ta ba da haɗin kai domin gudanar da bincike ƙarƙashin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da nufin kaiwa ga gaskiyar lamari sakamakon haka kwamitin kula da kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar habasha ya gayyaci hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya domin gudanar da aiki tare da nufin gano tabbacin lokacin zarge-zargen da ake yi na cin zarafin dan adam a lokacin yakin lardin tigiri kuma kan haka kakakin hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya jonathan pola ya bayyana cewa hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da buƙatar kwamitin kula da kare haƙƙin dan adam na ƙasar habasha kan gudanar da binciken haɗin gwiwa dangane da batun zargin cin zarafin dan adam a lardin tigiri kuma tuni bangarorin biyu suka tsara shirin fara gudanar da binciken cikin gaggawa hakanan firaministan kasar habasha Abiy ahmad ya yi furuci a gaban majalisar dokokin kasarsa da cewa lalle an tabkata asa a lokacin yaƙi da 'yan awarar ladin tigray da ke arewacin kasar misalin yin fyaɗe ga mata da wawushe dukiyoyin jama'a kuma ya ɗauki alkawarin hukunta masu hannu a tabka laifukan kamar yadda prime minista abiy ahmad ya fito fili karara ya bayyana cewa tabbas sojojin ƙasar eritrea sun kawo ɗauki ga sojojin gwamnatinsa a lokacin yaƙi da 'yan awarar lardin tigray da ya shafe tsawon watanni biyar inda a baya gwamnatin habasha ta sha musanta hakan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 To da haka ne kuma kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran Sa'id Khatib Zade ya yi ƙarin haske dangane da sake jirgin ruwan ɗaukar mai na Koriya ta Kudu da aka tsare shi a kwanakin baya a Iran. Mr. Khatib Zade ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga hannun manema labarai dangane da batun sake jirgin ruwan da mahukuntan Iran suka yi. inda ya ce bayan gama gudanar da bincike dangane da yiwuwar karya doka da jirgin ruwan ya yi sannan kuma bisa bukatar da mai jirgin da kuma gwamnatin koriya ta kudu suka gabatar da neman a sake shi don haka aka ba da umarnin sake jirgin hakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ci gaba da cewa daga cikin abubuwan da aka yi la'akari da su wajen sake jirgin har da batun cewa ba a taba samun matukin jirgin da kuma shi kansa jirgin da saba doka a yankin ba. da karshe dai mr katib zade ya jaddada cewa iran a matsayinta na kasar da take kan iyaka mai tsawon gaske a tekun fasha da kuma na oman don haka za ta ci gaba da sanya ido wajen ganin an kiyaye dukkanin dokoki da tsare-tsaren kiyaye yanayi na wajen rahotanni sun bayyana cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar nan ta coronavirus a duk fadin duniya sun tun farkon bullarta sun kai mutane miliyan 135 da dubu biyu bisa ga shafin ƙididdigan nan na world meters da ke wallafa adadin mutanen da suka kamu da cutar ta corona ya zuwa yanzu ya to ya zuwa daren jiya juma'a adadin mutanen da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya din ya kai mutane miliyan 135 da dubu biyu ji shafin har ila ƙididdiga ta nuna cewa adadin waɗanda suka mutu kuma sun kai mutane miliyan biyu da dubu ɗari da ashirin har ya zuwa har ya zuwa yanzu dai amurka ita ce kan gaba wajen waɗanda suke kamu da cutar inda cikin sa'o'i 24 da suka gabata mutane 80,161 ne suka kamu da cutar ta covid-19 sannan kuma mutane 1,009 ne suka rasa rayukansu sannan kuma mutane miliyan 31,717 da 404 ne suka kamu da cutar a duk faɗin amurkan tsawon lokacin wannan bullar cutar bayan amurkan dai kasashen brazil india faransa rasha da kuma ingila su ne suke biya mata wajen yawan mutanen da suka kamu da cutar dakarun kasar yaman tare da taimakon dakarun sa kai na kasar sun kai hari da jirage marasa matuka kan filin jirgin saman nan na abha na kasa da kasa da ke kudu maso yammacin kasar saudiya a matsayin mai da martani da ci gaba da hare-haren wuce gona da iri da saudiyan da kawayenta suke kaiwa kasar tashar talabijin din nan ta almasira ta kasar yaman din ne ta jiyo kakakin sojojin yaman din brigadier janar yahaya sare yana cewa harin wanda aka kai shi jiya juma'a an kai shi ne kan wani waje mai mahimmanci na filin jirgin janar sare ya ce an yi amfani da jirgin sama mara matukin nan samfurin kasif 22k wajen kai harin sannan kuma an samu wajen da aka kai harin da shi da kyau yana mai cewa harin yana a matsayin halattaccen mayar da martani ne ga wuce gona da irin saudiya da kawayenta kan al'ummar yaman a shekaran jiya alhamis ma dai dakarun kasar yaman din sun sami nasarar kai hari kan bangaren ajiye jiragen yaƙi na filin jirgin saman jizan da ke kudu maso yammacin saudiyan wanda ɗaya ne daga cikin wajajen da jiragen yaƙin saudiyan suke tashi da kawo hari ƙasar ta yaman To ina ga kuma da wannan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma canza da rana idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne hasan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya.